لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينقوى السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى أتكم وتامي البركة وترمضان bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine yammaci na 25 a cikin watan ramadan din hijira ta 1439 wanda ya daidai da goma ga watan jun shekara ta 2018 miladiya wannan shine darasi na da shida a cikin wannan wata mai albarka na ramadan sannan har yanzu dai ba mu gushe ba a cikin wato suratul baqara jiya mun tsaya ta 189 yau za mu tashi ta 190 illa ya ka akwai in tambayoyi kamar haka kafin shiga cikin karatun wacin eh, saboda ana shari'ar ɗin karatun ta irin whatsapp to daga lagos sai ta aiko da tambaya tana maganar cewa wato ta eh, yi buɗa baki ne a hanya wato gosulo ya tsare ta kamar da aka sani lagos akwai gosulo to buɗa baki ya tsare ta kwanci gosulo ya tsare ta ba ta samu damar buɗa baki ba sai a hanya to ba ta je gida ba sai wajen karfe tara na dare kuma tun na ji wajen bakwai ne dai suka yi buɗe bakin to lokacin da ta je gida kuma ta shiga ban ɗaki sai ta ga wato alamar jini a tare da ita da za ta sallah ina take tambayar eh, ingancin azuminta azuminki an sashe ne azuminki yi akwai ka'ida ta fiqhu da take cewa yudhaful hadithu da aqrab waqtihi alhadithu yudhaf ila aqrab waqtihi ma'ana idan abu ya faru ana danganta shi ne ga lokacinsa mafi kusanci yanzu wannan jinin naki da ya fito zaki kaddara tunda lokacin da kika je ban daki wajen karfe 9 ne to zaki kaddara kawai ya faru ne takwas da rabi ko tara saura minti goma ko ma tara saura minti za ki kawai yanzu ya fito ba za ki tsaya a kaddara cewa ai ya fito ba ne tun kafin a sha ruwa wanda inda haka ne to shine azumin ki ya ɓaci amma yanzu ba ruwanki da wannan binciken kuma a ka'ida kawai ba ruwanki ma da san da ya fito yanzu kawai zaki kaddara yanzu ya fito kawai yuzafal hadithu ila aqrab waqtihi a dalilin haka azumin ki yayi wallahu ta'ala alam wannan yana magana akan mai hukuncin yin wuturi biyu a dare wannan uh, straightforward answer ce shine bai halatta ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la witrani filai ba a yin wuturi guda biyu a cikin dare saboda haka idan aka riga aka guda ɗaya sauran sai dai a yi ta raka'a biyu wani yana tambaya da Allah malam menene ma'anar wannan ayar wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins ma'anar ta shine hakika mun halacci mun halatta wa jahannama mafi yawancin aljanu da mutane ma'ana mafi yawancin mutane yan wuta ne kawai kamar yadda su ma mafi yawancin aljanu yan wuta ne abinda kawai take nufi kenan kuma ba tare da bata lokaci ba ta faɗi dalilan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun saboda suna da ah, hankali suna da kwakwalwa amma ba su amfani da ita suna da zuciya ba ta musu aiki su gane gaskiya ba su da hankali suna da ido ba sa gani suna da kunne ba sa ji da shi tunda za su ga gaskiya wannan a takaice su ne dalilan da ya sa mutane da yawa za su shiga wuta saboda ba sa karɓar gaskiya ko da sun ganta ko da sun jita kuma ko da an faɗa musu ita Allah ya su ba mu dacewa wallahu ta'ala sai ce na ga yas'alunaka 'anil ahillans yas'alu Ubangiji ya ce, Yas'alunaka anil ahilla suna tamaka a kan jirajiran wata, al'ahilla jam'i ne na hilal, hilal shi ne jinjirin wata. Akwai maganganu da yawa wanda suke da alaƙa da dalilin wannan saukar wannan ayar, hadisi wanda ya fi fita shi ne na Mu'adu bin Jabal, wanda yake cewa wato ya rasulullah yahudawa suna mana tambaya ta ta'annuti akan dalilin da jinjirin wata idan ya fito yana fitowa siriri sannan ana tafiya ana tafiya sai ya rika cika har ya zo ya gama ma'ana ya zama cycle wanda sanda ya fito dan abu ne kamar zare haka kawai daqiq ana siriri ne ya budu daqiqan thumma yazida hatta yastawi har ya cika wa yastadi ya zagaya to kuma daga nan sai ya koma kuma yanqusu shay'an fa shay'an sai ya ci gaba da raguwa ya ta raguwa har ƙarshe wajen 26 da bakwai sa a nemi wata a rasa to inda suke tambaya me dalilin haka akwai kuma wata ruwayar da take cewa ko da yake ita ma dai ta mu'az bin Jabal din ce cewa wani bayahude ne ya tambayi wani mutumin Madina akan wannan dalilin shi kuma ya gabare ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ansarsa to shine a da ya zo ya tambayar sai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ansa sannan kuma ya abin nan da ake kira a balaga uslubul hakim ma'ana idan mutum ya tambayi wani abu don an tashi ba shi ansa kuma sai a yi masa ziyadatu bayan a yi masa ƙarin bayani ko wannan ƙarin bayanin shi kuma yana so ya nuna masa cewa wannan abin da ya tambaya din akwai abin da ya fi shi muhimmanci ko kuma tambayar tasa ya kamata a ce kaza ce amma tunda bai tambaya ba yanzu an tashi ba shi ansa sai a ba shi ansar abin da ya tambaya da ma abin da bai tambaya ba to irin abin da aka yi kenan an yasalunaka an al-ahilla suna tambayar ka me labarin al-ahilla jira-jiran wata hilal shine sabon wata ahilla kuma jam'i ne gaya musu kace su tambayar da suka yi kawai akan sirantar sabon wata daga baya ya rika kauri har ya zama ya zagaya gaba daya daga baya kuma ya zo ya ta raguwa in ya ta raguwa ya ta raguwa sai ya ɓace so ya abin da suka tambaya kenan wannan tambayar akan kanta ba ta da wata muhimmanci menene fa'idar ka me ka karu da shi in ka san dalilin da ya sa wata a farko yake zama siriri sannan ya ta karuwa daga baya ɓace ba wani value a wannan ansar eh, me za ka karu da shi to shi musulunci har kullum akwai abin da na faɗa a baya eh, wato uslubul hakim idan ka tambayi abu an an ga tambayar taka ba ta da muhimmanci amma tana da alaka da wani abu wanda an baka ansarsa za ka fi fa'idantuwa to sai a baka abin da ake kenan shi ne wato kamar yana so ya ce ba wannan tambayar ya kamata ku yi ba ga abin da ya kamata ku yi ba sirantar wata a farkonsa ita ce muhimmiya ba shi watan kansa me dalilinsa kawai me dalilin fitowar wata ne kawai amma ba wai siriri bane ko mai kauri ba ne muhimmi saboda haka ulhiya mawaqitu linnasi nasi shine ubangiji yake cewa shi wata da kake ji da gani ma'ana jinjirin wata yana fitowa ne a matsayin mawaqit ma'ana dan su zama lokuta ga mutane waɗanda za su rika amfani da su kan gane al'amuransu lizawalil ishkal fil ajali wal mu'amalat والأيمان والحج والعدد والصوم والفطر ومدة الحمل walijarati وغير ذلك abin da ya kamata a ce sun sani shine shi watan me dalilin da yake fitowa kawai to daga cikin dalilan da yake fitowa akwai fa'idodi da yawa ta kusa-kusa wacce za a iya cewa ta tafi muhimmanci shine izalatul iskal gusar da rudanin da yake tattare da ajal idan kun sa muddar wani abu kun yi rance wani ya rance kuɗinka ya ce zan baka bayan wata biyu to yanzu me zai taimaka a gane wannan wata biyun ta yi shine idan wannan sabon jinjirin wata ya fito su biyu kawai wal mu'amalat da mu'amala na kuɗi ko bashi ko wani ya gina ko wato ya ce ya sayi abu kaza amma zai bada kuɗin bayan wata uku to ya laye a san wata uku ɗin in ba wata wal aiman ko ya rantsi wallahi tallahi bayan wata hudu zan baka kaza to ya za a san lokacin rantsuwar yayi shine idan wata yana fitowa yana faduwa a wal kuma yaushe ne watan hajji zai shiga shi ma da haka ake gane shi da ma adadin kwanuka idan kun yi abu aka ce a dawo bayan sati ɗaya ko bayan sati biyu ko bayan wata hudu ko bayan wata shida duk wannan shine dalilin da zai sa a gane wannan watannin da suke fitowa sun ce wa saum da ma azumin kansa da sanda za a ɗauke shi haka kuma ma da sanda za a sauke shi duk ya ake ake gane wannan da jinjirin wata akwai muddatul haml ma'ana idan mace tana da ciki ya zai a gane wannan cikin nata watan sanawa shin ya kai muddar da ya kamata a fara taniji ko bai kai ba yayi wata shida bakwai takwas tara goma in ba wannan kawai kana zaune sai dai matarka ta haihu wato ka shiga uku ka fara tambayar abin suna amma in ba haka ba misali tun daga wata Allah yana baka wato yana aiko maka signal cewa to yanzu wata ɗaya ga wata biyu ga wata uku hudu biyar shida bakwai takwas tara yanzu kafin wata tara nan ka gama tanadar komai rago yana ƙasa wato buhunan shinkafa suna kasa duk abin da ya kamata a tanada suna kasa amma a'a kai co duk da wannan wato inzarat daga ɗira ubangiji yake aikowa da mawaƙaitu nasi ɗin nan amma haka za a gama gaba ɗaya wani ba ruwansa sai san da aka haihu sannan da zai zo wato yana tambayar ka yanzu fa wato matarsa ta haihu ko ya raka gaya maka wallahi je aka haihu to yanzu abin nan duk wancan mawaƙin ɗin da ubangiji ya ta aiko masa wata ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara duk ba ruwansa da wani to daga cikin fa'idar hilal na sama akwai mawqit tauqitun yani mawaƙitun linnas yana nuna cewa lokaci ne na mu'amaloli daga ciki akwai haihuwa akwai ijara an mutum ya karɓi hayar wani abu shago ne gida ne daga nan zuwa shekara guda to za a gane ba yanzu ba da kawai don mun koma mun raja'u kan kalanda ta bature mun san january february march da sauransu to za mu ga ba mu damu da kallon watan sama ba amma da muna magana ne akan kafin wa'in nan da da su dai wa'annan lokutan wa'anda abin da yake tahdidin su ma'ana yake kayyade su yake sa a gane su shine fitowar jinjirin wata na sama to daga cikin fa'idojinsa shine akwai sanin wannan yaushe ne ƙarshen shekara ga dan makaranta yaushe ne za a biya kuɗin makaranta an shago ka kama yaushe ne lokacinsa ya ƙare to duk wannan yana daga cikin mawaƙifin nas wal da ma ita kanta hajjin yaushe ne ya kamata a yi ta abin da yake taimakawa a sun haka shine mai shine wata a jinjirin wata na sama shine ubangiji yake cewa waj'alna layla wan nahara ayatayn fa mahawna ayatal layl waj'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab kusan adada sinina wal hisab wannan dare da rana da shuɗe wasu shi ma yana taimaka muku a dalilin watan sama ko alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu adada sinina wal hisab al-qamar din anan shine wata amma an an koma ana nufin dai shi kansa hilal din dan me aka san shi ya zama manazil li ta'lamu adada sinin wal hisab to da aka dai a takeice wannan shine dalili to yanzu abin da muka faɗa shi shine ubangiji ya yi amfani da uslubul hakim cewa ga abin da ya kamata su tambaya ba sirantar wata ba a farkonsa sa daga baya ya rika kauri har ya zagaya a'a abin da ya kamata su sani kawai shi watan jinjirin wata wai me amfanin sa ne da yake fitowa ga dalili nan ubangiji ce walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun baya daga cikin bir ma'ana kyakkyawan ha ko wani abu da zaka yi ka ji cewa kana neman lada a wajen ubangiji ko ka bauta wa Allah har kana jiran sai saka maka idan dan wato ta'tul buyuta min zuhuriha ku zo ku rika je wa gidaje min zuhuriha gidajen ku ko dakunan ku ta saman su walakin albirra man ittaqa bir halin kirki ɗabi'a al'ada mai kyau ta tabbata liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah ma'ana tsoron Allah yana zuci kuma yana cikin abin da kuka yi niyya din na aikin haji ko kuma ibadar da kuka yi kuka nufi Allah a cikinta to wannan abin kawai shine bir amma ba shi da alaka da ya kuke shiga daki watul buyuta min abwabiha idan kun tashi shiga gidanku ku je wa gidajenku min abuwa biha ta fuskarta ma'ana ta kofarta ta al'ada wattaqullaha kuma ku ji tsoron ubangiji la'allakum tuflihuna domin wato kwa samu babban rabo ah, malaman tafsiri sun kai kawo matuƙa akan dalilin saukar wannan ayar wasu suna ga tana da ittisali da abin da ya gabace ta ma'ana tana da alaƙa da yas'alunaka anil ahilla din tunda dai a ƙarshe ita kanta ayar da ta maganar yas'alunaka anil ahilla a ƙarshe ta ce wal hajj to kuma shi wannan abin da suke yi dama yana da alaka ne da me da hajji shine an ce su larabawa a wancan lokacin daga cikin al'adar su shine idan sun yi hajji to idan sun dawo ba sa shiga su ta kofa sai su rika shiga ta sama wasu kuma suka ce a'a idan dai daga lokacin da mutum ya harama da haji daga sanda ya fita aikin haji to yana ga ya haramta wa kansa ya yi wani abin da zai shiga wani wurin da zai masa shamaki tsakaninsa da sama idan mutum ya shiga gidansa ta kofa yana ga cewa zauren ya yi masa shamaki tsakaninsa da sama amma ta za a yi maganin haka ne ya zama wato yana haura katanga kawai ya tasallaqul jidar idan ya haura katanga ya je bukatar sa dama abinda zai din ba daki zai shiga ba a tsakar gida ne wata bukatar sa take misali kamar ce mutum ya fita yayi harami sai mantuwa cewa ya bar wani abu a gida to a gida din nan kuma inda za a shiga gida akwai lazimin cewa sai an shiga zaure shi kuma zaure rufi ne to su kuma sun yi wani abu mai kama da bakance sun wajabta wa kansu cewa ba sa son wani abu ya shiga tsakaninsu da sama bana suna so su zama suna da wato wani abu wanda zai nuna cewa suna da kusanci da Allah ta daga shiga shi ba abin da zai shiga tsakaninsu da Allah ɗin kuma ko da gini ne kuma ko da rufin gidansu ne su a wurinsu idan suka shiga ɗaki to wannan abin ibadarsu ta samu rauni kuma sun samu matsala saboda abin da suke so ɗin bai samu ba saboda saqaful bai ma'ana rufin daki ya shiga tsakanin su da ubangiji ba sa son wani abu an yahula bainahum wa bainas sama ya shiga tsakanin su da sama to shine suka fito da wannan dabarar kawai ya tasallaquna jidar su rika tsallaka katanga sai abinda za su in sun gama su sake fitowa yanzu ba abinda ya shiga tsakanin su da sama ko kuma waccan ma'anar ta farko to a ah, sai sun je hajjin ne ma sun dawo to har yanzu suna ganin wato da dumin hajji suka dawo kuma yanzu an wanke musu zunubansu suna so su zama har yanzu intact ba wani abu da zai eh, rage musu lada musamman idan gini ne ya shiga tsakaninsu da sama wannan ginin kuma koda na kofar gidansu ne koda na zauren <coughs> gidansu ne alhamdulillah eh, to wannan shine dalilin da yasa wannan ayar ta sauka domin ta gyara musu wannan tunanin cewa wannan abin da suke tunanin eh, don wani abu ya shiga tsakaninsu da sama ladansu ya ragu wannan kuskure ne bai dace ba laisal birru ba biyayya bane bi an tulbu yuta min zuhuriha ku rika zo wa gidajenku kuna haura ta ta sama walakin albirra man ittaqa in dai akwai takawa a cikin zuciyarka dan ka dawo aikin haji ko kuma ta aikin haji kai harama ka tuno kana da wata bukata a gida ka dawo to ka shiga ta zaure kawai ba komai domin albir a cikin zuci yake tsoron Allah yana cikin zuci ko da yake aiki yana bayyana shi al-imanu ma wa fil qalbi wa saddaqahu al abu ne wanda ya tabbata a cikin zuciya amma kuma aiki ya tattar shi taqullaha ku ji tsoron ubangiji la'allakum tuflihun ko ku samu babban rabo sai ya ce

ubangiji ya ce wa ƙatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum an dai a tafarkin Allah ne an dai dan daga addinin Allah ne to ku yaqi alladhina yuqatilunakum waɗannan da sai yaƙar ku sai dai kawai an kun tashi wannan tunda ana maganar ku tun tunda sun yaƙe ku ne ku rama to wala ta'tadu kar ku ketare iyaka a lokacin da kuke a ramawa malamai suke cewa wannan ita ce aya farko da ta sauka akan maganar yaƙi eh, babu shakka kafin hijira babu wani wanda ya sabani akan cewa yaƙi mahzur ma'ana abu ne da aka haramta musulmi aka haramta wa musulmi cewa su yi sakasi duk ayoyin da suke maka kullum abin da zaka ji suna magana idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah eh, idan an maka mummuna karama da kyakkyawa wala tastawi hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim duk wannan irin sune irin ayoyin wannan ayoyin maka an amare ka wato kai hakuri ta karam irin su wahjurhum jamila irin su lasta alaihim bi musaitir to duk irin wannan sune ayoyin maka ko fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri ku yi hakuri ku yi rangwame har Allah ya zo da al'amarinsa irin su lakum maka amma wannan aya ita ce ta farko wacce ta zo ta nuna halaccin jihadi kai wajibcin sama domin ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilun ku yaƙi wayanda suke yaƙar ku fi sabilillah a cikin tafarkin ubangiji in sun yaƙe ku kurama wala ta'tadu ku dai kawai ku ketare iyaka an sun kashe muku ɗaya to ku kashe musu ɗaya sun kashe muku goma ku kashe musu goma kar su kashe muku goma ku kashe musu ɗari wannan shine ba su Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu yana cewa shi yana ga ayar da ta fara sauka akan maganar jihadi ba wannan bace udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah laula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd ila akhir al-aya shi yana ga wannan ita ce ayar da ta fara sauka akan jihadi udhina wannan magana ne akan cewa an musu izini amma malamai sun yi ƙoƙari su jam'i tsakanin waɗannan ra'ayoyin guda biyu suka ce idan ana maganar idan wani ya a wato waɗanda ake suke yaƙar ku in sun yaƙe ku kurama a matsayin ramuwa to wannan shine qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum sun yaƙe ku ne kuka rama amma udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ba dan sun yake ku kuke eh, za ku rama ba a haka kawai suke zaluntar ku yanzu irin zaman da aka yi a maka sun azabtar sun dora wa su bilal wato dutse a su umayya abubakar radiyallahu anhu saboda ne mai roito wannan ya zo zai wuce wata rana ya ga ah, bilal a kwance da dutse a kansa yana cewa ahadun ahadun ahadun ahadun ubangiji ɗaya ɗaya umayya bin khalaf yana so ya ridda ya ce ba zai ba duk da a lokacin ridda halalci illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim a lokacin idan sun ce ma wato ka kafirce wa Allah an ka kafirce ba komai amma su saboda mazanje ne su su Bilal su Ammar bin Yasir su duk da an ba da wannan rukhsar su su mai da ita azima su ba za su karɓe ta ba su suna nan duk da halal ne ka faɗi kalmar kafirci to su ba su karɓa ba su ba za su jan ba za su kafirci din ba saboda haka abubakar radiyallahu anhu ya ganshi zai wuce ya ce ka ahadun ahadun shi ahadun din nan da kake faɗa zai cece ka zo ya ce to ina son wannan baban ya ce wannan kake so ya ce ga bai can masu ƙarfi ya ce a ni dai wannan nake so ce wannan bakin ya ce wannan a ɗauko shi aka taso shi yana ya ce to nawa ka siya ya ce na siya kira biyar ya ce la da fi ba alkhaira cikinsa ga shi nan na da maka na da masa wato kira biyar ta zinari to daga baya sai yake cewa wannan bawan a yanda ba na son sa da ka ci za ka siye shi ba sai kira ɗaya wallahi ni da zan sai da maka in ji umayya ya ce aini kuma baka sani ba ni kuma wannan bawan da za ka ce ba za ka sai da shi ba sai ukiya ɗari to ni kuma haka zan sai shi yau da ni kuma shi na fi so eh, yawa to sai munafakai so kuma can saka an shi yana cewa ai abubakar ya sayi bilal ne saboda wata ni'ima da yake tunanin zai masa akwai wani amfani da zai masa shi yasa ba dan Allah ba yana ubangiji ya wanke shi yake cewa mali ahadin indahu min ni'matin tujiza. illa bitigha a rabbih rabbi la'ala wala sawfa yarda ba wata ni'ima ba wani sakamako da yake jira wato a wajen ubangijinsa da ya masa wannan da yake jira a wajen sa kai face daga wajen ubangijinsa wata ni'ima wani sakamako ko ya masa noma ko ya masa dako ko ya rika kawo masa wato yana fita da kiwon dabbobinsa yana raka su kiwo ko yana tatso masa nonon dabbobi ba don wannan ba ni'matin tujza wata sakayya da zai masa a duniya ba dan wannan yayi ne kawai face illa btiga a wajhi rabbihi ala neman sakamakon ubangijinsa madaukaki dan haka yi ubangijin ya bada ansa yake wala saufa yarda da sanin zai yarda to shi yasa shi abubakar radiyallahu anhu yake cewa udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ita ce ayar da ta fara sauka akan jihadi saboda wannan dalilin saboda irin wanda aka azabtar a gabansa irin su bilal amma sauran malamai suka ce a alama ne a ba laifi za a iya taujihin ra'ayin guda biyu za a iya ɗaukan kowane ra'ayi na farko dai shine yafi karfi na cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina kuma la ta'tadu tabbas ita ce aya da ta fara sauka akan jihadi ga waɗanda yaƙe ku amma ga in more wanda ba dan kun yaƙe su ba suke yaƙar ku to su kan udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wannan ayar ita ce take nuna yau fa izini ne kawai a zaluncin da aka yi maka na baya in ka kafiri ka afka masa kawai ba sai ya sake maka sabo tunda ya cuce ka a baya kuma yuqatiluna ya kwace maka gida ukhrij kamar da ayar take faɗa alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah sun fitar da su daga gidajensu da sauransu amma da aka yanzu ba ku buƙatar sabon wani zaluncin. in kun rama akan zaluncin bayan ma ya wadatar kawai shine udhina din da fata an gane inna allaha la yuhibbul mu'tadin am kun tashi ramawar to amma kada ku yi zalunci an ce annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibn umar wanda yana nan a bukhari da muslim da muwatta ya ga a wata a wani yakin sa da ya fita ya ga wata mata an kashe ta sai ya ce ba na son haka ba na taba mace daga yau ya hara ya haramta taba mace da yara inda a yaki kamar yadda zai zo a nan gaba da ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wasu malaman fiqhu suna fidda mas'aloli da yawa anan yanzu tun da ya ce alladhina yuqatilunakum alladhina ism ne mausul shi kuma min siyaghil umum ne yana nuna kowane ne to kun haka ne a ina ne aka samo cire cewa banda wane banda wane yanzu ita wannan ayar ta ce duk wanda ya yaƙe ku fi sabilillah an dai a tafarkin ubangiji ne don kuna musulmi ya yaƙe ku to kuma kuka samu dama ku rama ta abin da ayar take cewa ke sai la iyaka malamai musamman na fiqihu sai suka yi istisna'in abubuwa suka wawware cewa ai eh, duk da haka amma banda kaza banda kaza banda kaza misali suka ce banda mace banda mace kuma saboda wannan hadisin da muka faɗa kafin nan illa iyaka su wa'ancan suka ce a'a ai da aya ta ce allazina yuqatilunakum in dai sun yaƙe ku in macen ta yaƙe ku to ita ma hadda ita kashe ta kawai kuma ɗaya dalilin ma da yake magana yace waqtuluhum haythu taqiftumuhu ku kashe su dai inda kaka same su su waye su din macen ita ma tana ciki kuma malamai suka ce musamman ma mace tana da tasiri wato mai ƙarfi a wajen yaƙi an an ga ta yi wannan tasirin nata ba laifin an ci nasara a kansu a hada da ita misali akwai wanda shi idan ya fito yaƙi an bai ga wata mace ba zai samu nishaɗi ba a'a ko ƴan bal ba ka ganin wato idan an fita yaƙi ba an fita bal ba ƴan matansu a lokacin faɗuwa ake ai kawo musu ƴan matansu ne sahun gaba su zauna don su ƙara musu energy ba haka ne wato in an fita filin daga idan mutum ya waiga ya ga budurwarsa ko ya ga matarsa tana masa tafi to wannan tashdi'an ne wato yana ƙara masa ne yana ƙara masa ƙarfin gwiwa to shi yasa aka ce sannan kuma akwai al bil amwal suna taimaka musu wasu da kuɗin su ko kuma at-tahrid 'ala al-qital suna ziga su su rika wato sai kai dan dan dan dan giwa su rika ziga su haka eh ko ta ce idan an dai ka bari aka cinye ka to bana son ka kamar da yake a cikin wata kabila sai ka fito an zazzabga maka bulala a baya sai ne baɗi za ka sami mata an baka zo kai wannan ba to ba mata dan ka nuna kai jarumi ne to shine sai ka zo a tsatsala maka bulala a bayan duk shi ma wannan nau'i ne na yaki an gane wannan <clears throat> to shine yake cewa wannan irin wayannan matan babu shakka ya halatta a kashe su a filin yaki wasu suka ce na biyu su ne yara yara su ma ba a taba su a wajen yaƙi saboda dai hadisin da muka faɗa a baya sannan akwai arruhban ruhban su ne malaman ahlul kitab na yahudu ko na nasara amma galibi dai ar-ruhban su na ah, yahudu al-ahbar kuma sune na nasara su din su ma ba a kashe su priest in mun hada su gaba daya ba a kashe su wato in an samu fada wanda shi ya kasa cikin cocin su wa'azi yake ba spreading hate ba maganganu yake yi wanda zai rika magana cewa ku afkawa kabila kaza ko kakure kabila kaza su sake hawa mulki ba an dai ba irin wannan yake ba da ya shiga wato wajen ibadarsa abinda da yake yi kawai iya wa'azinsa wanda ya shafi jama'arsa to wannan ko da yaƙi aka yi shi ba za a kashe shi ba ba a kashe wato malaman yahudu ko na nasara kuma musamman wancan uh, watan nasiha ta abubakar uh, da yake bawa yazid bin abi sufyan yake cewa wasu tajidu aqwaman za'amu annahum habasu anfusahum lillah fadarhum wa ma za'amu annahum habasu anfusahum lahu idan ka je yaki kai yazi bin abi sufyan zaka haɗu da wasu mutane ma'ana malaman ahlul kitab sun yi wato suna riya cewa su habasu anfusahum sun killace kansu ne a cikin kana'is a cikin wato wuraren ibadar su kuma suna riya cewa su sun sun killace kansu ne lillah dan Allah irin wayannan in an je yaƙi ko da an kashe kowa so kar a taɓa su ba a taɓa malaman fa zarhum ma za'amu annahum habasu anfusahum lahu akwai nau'i na hudu sune ashyuf sune tsofaffi su ma an ce ba a taɓa su wannan shi ne amma abin da jamhurin malamai na fiƙihu suke a kai shi idan shi tsoho ne tuko wanda ba zai iya yaƙi ba irin abin wanda za a iya siffanta shi da cewa harin tsoho da rididdigagge ba zai iya yaƙi ba an san wannan wannan ba wani za a kan wannan to amma ba zai iya ba da shawarar da zai iya cutar da ah, musulmi ba ba zai iya ba da ra'ayinsa wanda an amfani da shi za a kare musulmi ba idan yana yin wannan yana yin wannan daga zaune to a hada da shi wannan shine ra'ayin malik kuma shine ra'ayin abu hanifa shi shafi yana da kauli guda biyu yana ganin za a kyale shi kamar yadda ake kyale rahib amma dai magana mafi inganci ita ce ah, ta jumhur cewa an dai ba a amfana da ra'ayinsa da ba zai iya yaƙi ba kuma ya yi shiru ko da ya hango ga hanyar da za a ba a cutar da musulmi ya shiru bai faɗa ba to inda yana irin wannan to bai kamata idan an ci yaƙi a taɓa shi ba amma an dai yana daga cikin waɗanda ba sa yin yaƙi amma suna taimakawa a karya abokin gaba ko da ra'ayinsu to za a iya aje shi a babi kamar na mace kenan mace ita ma an ba ta yaƙi amma tana ba da shawara ko tana taimakawa ko da waƙa ko da kalmomi na ziga babu shakka wannan ita ma ya halatta a taɓa Irin irin wa'annan idan an kama su a ƙarshen yaƙi da macen da tsoho da wa'anda na faɗa ɗin nan in dai an amfana da ra'ayinsu aka cutar da musulmi shugaba yana da ra'ayi aƙalla guda hudu ko biyar a kan yadda zai da su na farko dai ya kashe su kawai eh. ko kuma almani ya musu baiwa ya kyale su ya ce an yafe musu ko kuma fida su fanshi kansu su ba da wani kuɗi su fanshi kansu da dukiyarsu ko kuma shi ne a bautar da su ko kuma ra'ayi abu na biyar shi ne a maka musu jizya su rika biya amma an ba ɗaya daga cikin waɗannan ba to a kashe su kawai a huta ubangiji yake cewa waqtuluhum ku kashe su haitsu tsaqiftumuhum duk inda kuka same su su wannan maƙiyan naku wa akhrijuhum ku fitar da su min haythu akhrajukum wato a inda suka fitar da ku kamar inda suka fitar da ku daga garin ku da maka to kuma kuma ku fitar da su daga garin su idan kun samu damar haka din wal fitnatu fitnar da suka yi muku suka rika azabtar da ku lokacin da ba ku da karfi kuna musulmi qalila wadhkuru antum qalilun mustad'afuna fil ard تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون to irin wannan fitintunin da suka rika muku suna kashe ku suna azabtar da ku suna sa ku hijirar dole wannan abinda da suke muku ashaddu min al wato yafi ma kashe ku da suke wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram kada kashe su a masjid haram hatta yuqatilukum fihi ma'ana in kun samu dama kun shigo masjid haram kuma salili yasa kuka ga wayanda suka yaƙe ku a baya to kada ku ce bari ku rama su ci alfarmar masjidil haram hatta yuqatilukum fihi sai dai in su ne suka fara yaƙar ku a cikin masjidil haram ɗin suka yaƙe ku fa in kamar da ya ci faɗa ma'ana fa in qatalukum an su suka fara yaƙar ku a cikin masjidil haram ɗin to faqtuluhum ku yaƙe su kadhalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon kafirai mana idan sun yaƙe ku ku yaƙe su amma fa'inin ta hau an sun ƙyare ku ba su yaƙe ku ba babu shakka fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai an da ba su yaƙe ku ba to ku ƙyale su ku musu gafara ku musu jin kai ko haɗa wani lokacin na'am ce su irin wannan mushrikan qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har ya zama babu sauran wato wani ɗarsashi na ragowar fitinar kafirci ko shirka wacce za a iya amfani da ita a jilmiyar da wani to ku yi ta yaƙar har sai ya zama babu sauran shirka a bayan ƙasa har ya zama ya kuna dinu lilla ko ya kuna dinu kulluhu lilla a wata har ya zama addini gaba ɗaya musulunci ne kawai yake prevailing duk wani addinin da ba wannan ba kasa yake wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya karbi wani addini ya rike shi a matsayin addini an kira shi addini wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan a matsayin mushakala amma ba haka ba Allah ya riga ya nuna cewa duk wani addinin da ba musulunci ba addini bane inna ad-dina 'inda Allah al-islam addini a wajen ubangiji guda ɗaya ne shi ne musulunci duk wanda ba wannan ba ba addini bin ba ma saboda suna kallon cewa abinda suke din addini ne shi isa wato aka biye musu aka kira shi jalatin wa wansi jaman ya ma ya'taqidun abinda suke itikadinsa na cewa akan addini suke to sai aka biye musu akan haka dan a dan wato rakas zuwa wani lokaci fa'inin ta hau wai kuna dini kulli lillah ku yaƙe su har ya zama babu wata sauran fitina shirka a bayan ƙasa har ya zama kuma addini gaba ɗaya na Allah ne fa inin hau idan suka hannu daga kafirci suka karɓi musulunci to kar ku sake yaƙar su fala udwana ba wanda ya cancanta a ci gaba da yaƙarsa illa ala zalimina sai azzalimai azzalimai kai ake yaƙa okay okay okay fa in hau fala na illa ala zalimin idan sun wato sun hani kansu sun daina yakar ko sun daina kafirci fala na babu sauran zalunci illa ala na sai azzalimai sai akan azzalimai azzalimai anan ne waɗanda suka zaɓi su ci gaba da zama a cikin kafirci na'am an sanar da ni cewa akwai wani ba'an Allah yana so ya musulunta Allahu akbar mun samu karuwa a cikin addinin musulunci Allah ya kara mana irin su insha Allah sanu dan uwa sanu ko na kana yana jin Hausa okay to sanu Allah ya kara mana irin ku a bayan kasa kuma Allah ya karfafe ka farko dai shi addinin musulunci addini ne wani ka gina shi a kan shika kai guda biyar yawa to shi shike na farko shi ne mutum ya shaida babu wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah shi ke Allah shi ne abin bauta kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzansa ne wannan shi ne abin da zai shigar da kai musulunci amma kafin ka shiga musuluncin akwai wata kalma da sai na faɗe ta ka maimaita irinta sannan officially ka shiga cikin musulunci saboda haka yanzu ce ne ashadu ashadu Allah ilaha Allah ilaha illallah wa ashadu wa ashadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah وأشهد أن عيسى عبد الله وكلام الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم abinda kace shine ashhadu na shaida Allah ilaha babu wanda ya cancanci a yi masa bauta illallah sai Allah abinda ka fara faɗa kenan wa ashhadu kuma na shaida anna muhammadan cewa annabi muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce kuma ka shaida shi uh, annabi isa dan maryam abdullah bawan Allah ne ba ɗansa bane kuma shi kuma ba Allah bane sai dai kawai shi kalimatuhu kalmar Allah ne kalmar Allah ce wacce alqaha ila maryam wacce ya jefa ta zuwa ga babarsa maryam saboda haka aka same shi aka haife shi amma wannan baya nufin cewa Allah shine babansa abinda kace kenan saboda haka wannan shine wato kashi na farko na shika-shikan musulunci yadda da Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzansa ne kuma shine cikamakin annabawa ko da yake akwai wasu annabawan kamar guda 25 daga ciki akwai annabi Isa dan Maryam a hankali idan lokaci ya yi da ka san su sannan wato shi addinin musulunci idan ka shi musulunci to sauran annabawan dole ne ka yi imani da cewa su ma Allah ne ya aiko su mu musulmi muna yadda da annabi Isa ba kamar yadda su Kirista ba su yadda da annabinmu ba mu mun yadda da annabinsu saboda shi ma annabinmu ne mu ma annabinmu ne la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun abu na biyu shine sallah sallah din nan ana yin ta so biyar a rana akwai asuba akwai azahar akwai al'asar akwai magariba akwai isha kullum ana yin su so biyar a rana yanda ake yin ta kuma a hankali insha Allah akwai yan littattafai da kuma yan uwa za ka rika zama tare da su za su rika ganar da kai kuma nasiha ta a gare ka ka samu duk inda kake da zama ka samu masallaci na kusa da wurin ka rika yin sallah tare da su a hankali zaka koya amma yanzu a ce ga yanda zaka yi sallah ka za kaza wa wannan zai maka nauyi amma nasiha ta farko shine ka rika shiga cikin jama'a ka rika yin sallah tare da su ah, abu na uku akwai azumin watan Ramadan wanda a yanzu dinnan muna cikin sa amma mun kusa gamawa yanzu tun da ka shigo cikin musulunci ko da kana cin abinci dazu yanzu za ka kame bakinka ba za ka sake ci ba har rana ta faɗi saboda girmama ah, alfarmar a watan wannan ana yin sa 29 ko 30 a duk shekara yanzu daga nan zuwa kwana uku hudu idan mun daina to kuma sai baɗi za a sake yi ka gane to akwai zakka zakka ita kuma wani tsari ne da musulunci wanda shine abu na hudu musulunci ya kawo wannan tsarin domin a taimakawa wanda ba shi da shi akwai mutanen da suke da dukiya wato har tafi karfin su akwai kuma wanda su kuma abin da za su ci ba shi da shi to daga cikin hikima ta musulunci domin ya maganin hasada domin ya tabbatar da abin da muke kira al'adala ijtima'iyya al'ijtima'iyya ma'ana social justice uh, adalci ya zama kowa yana jinsa a jikinsa shine musulunci ya uh, sharɗanta kuma ya zauta cewa duk wanda yake da wata dukiyar da ta kai wani miƙidari abin da muke kira nisabi to ya ɗau ɗaya bisa arba'in na dukiyar ya ba wani ba sai dan uwansa ba duk wani talaka wannan yana ƙara nuna son juna da yake cikin addinin musulunci da kuma taimakon juna da kuma cewa ana son kowa ya ji daɗi abu na ƙarshe shine haji haji ana yin ta so ɗaya ne amma sai ga wanda ya sami iko ah, ana zuwa saudi arabia a je wato ayi yi haji akwai ka'aba wanda ake cewa dakin allah za a je a zagaya ta so bakwai aje a yi sa'ayi a sa wani farin kyalle aje wasu kwanuka ne ƙididdigaggu kwana bakwai zuwa takwas a yi abin da ake kira haji daga nan mutum ya zama alhaji daga cikin fa'idarta idan mutum ya dawo daga haji to zai dawo kamar jariri zai dawo ba zunubi ko ɗaya a jikinsa wanda ko da da yana zunubi to ana so in dai mutum ya samu hali to ya je ko da so ɗaya ne a rayuwarsa Allah yana cewa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi Allah ya wajabta aikin haji ga mutane musulmi amma ga wanda ya samu dama wanda ya samu kuɗi kuma ya samu lafiya saboda haka a cikin wannan ah, guda uku na farko su ne suka fi zama wajibi a kanka ɗayan ka riga biyun na farko ka yi su kalmar shahada sannan sallah za ka riƙa yi kullum azumi shi ma za ka yi sannan bayan haka akwai azumi na nafila ana so duk wata mutum ya guda uku ah, har ya zuwa lokacin da za ka saba to sannan kuma akwai wasu suma wanda za a gaggaya maka su wannan shi ne muna taya ka murna a yau ka shigo group ɗin musulmin da a bayan ƙasa sun kai wato miliyan ɗaya biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai musulmi a duniya a yau sun kusan miliyan dubu biyu a yau kai ma kana ɗaya daga cikinsu kuma allah ya maka muwafaƙa kuma allah ya datar da kai akan wannan kana da wani suna wanda kake so a sun. james da to yanzu wani suna kake so yana so a sa masa umar saboda haka a yau mun samu umar Allah ya karfafe ka Allah ya baka halin wato umar Allah ya baka dagewa akan abin ka tsaya akan sa na gaskiya kuma duk wani abu kare ya sa ka girgiza kuma yadda umar aka san shi da karbar gaskiya ba tare da tsoron kowa ba kuma allah ya tabbatar da kai akan wannan allah ya ba mu dacewa kuma dai ga uwa umar jama'a ya kamata a tallafe shi a dube shi kuma akwai uwa su dora ka akan hanya dangane da ah, misali abin da ya kamata ka rika yi na ibada farko dai nasiha da ne maka shine dai wato ka rika yin sallah a cikin jama'a har ka san sallah din akwai yan littattafai wasu da Hausa wasu da Turanci wasu kuma a internet ma in ka duba inda zaka rubuta how to pray how to pray in Islam ko what is Islam ah, a Google to duk yan rubuce-rubucen da ka gani ka dan ka karanta akan musulunci wannan zai baka background information about Islam okay i wish you all the best Allah ya tabbatar da kai akan tafarki madaidaici Allah kuma mu ma ya ƙara tabbatar da mu Allah ya daura mu akan tafarki madaidaici na'am fa inin ta ubangiji yace idan suka hanu wato suka bar kafirci to fala udwana illa ala zalimi babu zalunci babu ta'addanci sai akan azzalimi kar ku yaƙi mutum sai kuma in yayi zalunci ya dawwama akan kafirci amma an dai ya zama musulmi to ku iyale shi na'am a ah, okay ka karanta ku ashaharul haramu bi shaharil haram to ko da yake wato da ita wannan ayar da muka gama fassarawa da wacce take a yanzu za mu shige ta wato sababin saukarta kusan za a iya cewa guda ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani ya yi mafarki cewa gashi ya shiga maka wannan kuma ya biyo baya ne tun daga sanda ya hijira to yana maka yana madina kuma kullum zuciyarsa tana son ya koma maka amma bai shiga ba rannan sai ya mafarki akan ka'ida ta dan adam ta yanda idan mutum yana son wuri to zaka ga yana yin mafarkin wurin rannan sai ya mafarki ya shiga maka shine ubangiji ya gaskata wannan mafarkin nasu yake cewa laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram insha Allah aminina muhallaqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba Allah ya gaskata mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zai shiga al masjid al haram zai je dakin Allah ya umara baya tsoron kowa ya aske gashinsa ma'ana ya taqsir kuma yayi dawafi kuma ya yi sa'ai kuma ba sa tsoron kowa a dalilin wannan to shine sai fito umara ya fito wannan umaran a watan zulqaida a shekara ta shida bayan hijira da ya zo wato sai ya sauka a wata rijiya da ake kira al-hudaybiya al-hudaybiya wani wuri ne wata rijiya ce a kusa da wato garin maka har yanzu wurin yana nan masu mota suna sauka a wurin su istiraha su ci abinci da sauransu to abu wannan rijiyar gaba ɗaya wurin masu ake kiransa wato alhudaibiya nabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo nan wurin ya ɗan saboda an gaji tafiya ce ta wajen kilomita 400 to sai suka yada zango a nan kuma kamar yadda yake a tarihi idan ya to duk garin da ya zo zai wuce to wasu suna ƙara shigowa cikinsa wannan ya sa sai ya to da sahabbai masu yawa wannan labarin da ya je wa ƙuraishawan maka sai suka girgiza suka tsorata suka yi tunanin cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da yaƙar su ne su kuma ba su shirya yaƙi ba suka yi tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙarfi ne shi isa ya to zai yaƙe su tare da cewa <coughs> zai kama su ne ala ina ghaflatin ma'ana ba tare da sun shirya ba shine su kuma suka kulle suka ce ba su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ba a nan dai aka yi ta tattaunawa kamar da kuka sani a tarihi aka yi ta tattaunawa to ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba wa zai aika ya kalli Uthman bin Affan ya fi kowa dangi a ciki sai ya aika shi ya zama shine wato wakilinsa wanda zai wakilce shi ya je a tattauna da shi bayan ya tafi sai maganganu suka rika dawowa na jita-jita cewa an kashe Uthman nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga to wanda an kashe Uthman su zaman me suke yi yanzu bari ai mubaya'a kawai a masa mubaya'a aje a afka musu wannan ita ce da'atu ridwan shine Allah ya yabe su cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh ba'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fanzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba ya aje hannu wannan ya dora nasa wancan ya dora nasa da aka gama sawa gaba ɗaya to Uthman baya nan to shi yanzu wa zai sa masa hannun sai ne ya sake sa hannunsa ya ce ga na Uthman sannan ne ubangiji yake cewa to wannan da suka daddora hannayen nan ai Allah suke wa mubaya'a to innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah wanda suka yi maka mubaya'a akan aje ai wannan yaki da Allah suke mubaya'a yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana can saman hannun su da wannan ya dora hannu wannan ya dora aka ta dora hannu a hannun karshe a bayan hannun karshe a saman sa hannun Allah yana nan dan a nuna cewa babu gudu babu jada da baya daga cikin wato sakamako na gaggawa na kusa-kusa da aka fara wa'anda suka yi wannan ne duk wanda yake wurin an masa wato sakamako da aljanna bai bai'atul ridwan gaba ɗaya in aljanna saboda wannan abin da suka yi ah, na wato na sacrifice tare da cewa ba a je an buga yakin ba <clears throat> an samu cewa wannan jita-jita ce ba taɓa Usman din ba wanda shi ne dalilin da ya sa aka zo aka yi dai sulhu wannan sulhun shi ake kira ah, sulhul hudaybiyah to daga cikin abinda suka yi na sulhun shi ne cewa annabi sallallahu ya haƙura a wannan shekarar ya haƙura duk da ba da yaƙi ya zo ba ya koma sai baɗi ya dawo sannan su sun yadda baɗi in ya dawo su za su fita su bar maka kwana uku annabi ya zo wato ya abin da yake so a cikin kwana ukun ma'ana duk da haka dai akwai alamun tsoro wato a tare da su akwai abubuwa da yawa da ya sharaɗa na cikin sulhul hudaybiya wanda ba shine agbabin ba yanzu amma dai abin da ake magana a nan shine <coughs> ubangiji da ya ce asharul haramu bi shahril haram ma'ana su wa'annan al-ashhurul hurum watanni na wa'anda suke masu alfarma wanda ba a taba mutum a cikin su to wato suna da alfarma ba a yin yaki a cikin su makiyinka an ka gan shi ko da ya taba cutar da kai ba za ka yi masa komai ba za ka kyale shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnen sahabbai akan su kula da ka'idojin da suka shafi wannan watannin masu alfarma to sai ya zama wasu mushrikai suna yin amfani da wannan damar ta cewa kar a taba su a cikin ashhurul hurum su kuma sai su rika taba musulmi to shine ubangiji ya nuna cewa a'a ai fa su wato ashharul haram shi wata mai alfarma alfarmarsa tana nan fa bi shahril harami da wata mai alfarma ma'ana wanda za ka kyale shi a wata mai alfarma shine wanda ya san daraja wata mai alfarma wanda ya girmama wata mai alfarma to shine za ka kyale shi a wata mai alfarma amma wanda ya keta wata mai alfarma to kai ma ka keta shi a wata mai alfarma din kawai الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص معناه wanda ya keta alfarmar wata mai alfarma to قصاص kuma kurama. ku rama abin da ya muku a cikin wata mai alfarma ne fassara abin wasu sun ce ash-shahrul haram bi haram jumla ta kare a anan wal hurmatu qisas jumla ce musta'nifa wasu suka ce a'a wal hurmatu qisas muta'alliqa ce da farkon jumlar ash-shahrul haramu bi shahril harami wal hurmatu qisas duk magana ɗaya ce ma'ana alfarmar wata mai alfarma za a kare ta ne ga wanda ya kare alfarmar wata mai alfarma amma wanda ya kare alfarmar wata mai alfarma to shi ma a karya masa alfarmar watan nasa saboda su ma mushrikai suna girmama wayannan watannin masu masu alfarma shi isa aka ce kar ku yaƙe su a cikin su to amma idan sun fahimci cewa kuna mutunta wayannan watannin shi isa wato daga cikin darata wayannan watannin idan mutum ya ga wanda ya kashe koda mahaifinsa ne a cikin wayannan watannin to zai kyale shi ba zai taba shi ba to sai zama wasu suna amfani da wannan dama suna cutar da musulmi to shine ubangiji yake cewa a'a magana cewa fa ka a taba su sai in sun kula da alfarmar wata mai alfarma din nan fa wal hurmatu qisas ma'ana kulawa da wata mai alfarma tana nan idan su sun kula da alfarmar watan amma in ba su kula ba qisas wato arama abin da suka yi a ciki eh. faman itada alaikum ma'ana ga fassarar anan wasu maganar wato mumasala ce ta mujaza wal intisaf ash-shahru haram musawin للشهر الحرام في المجازة والانتصاف أو وجن نيمان adalci ko a wajen neman sakayya to ɗaya suke fa wata mai alfarma a wurinku da irin nasu ɗaya ne fa min da alaikum saboda haka daga yau duk wanda ya muku ta'addanci fa atadu alaihi shi ma ku masa ta'addanci bi mithli ma atada alaikum irin yadda ya muku ta'addanci ku rama a cikin wata mai alfarma ne a cikin ko a cikin wata mai alfarma ne inda ya muku ta'addanci wato wato ku rama an Allah ta'ala ja'ala al-hurma lil ashhur al-hurum li qasd al-amn ibn ashur da cikin ibararsa mai kyau yake cewa Allah ya sanya wa wa'annan watannin masu alfarma alfarmar su saboda amincin da yake cikin su saboda haka فإذا أراد أحد أن يتخذ ذلك ذريعة إلى غدر الأمن أو الإضرار به فعلى الآخر الدفاع عن نفسه idan wani ya yi ƙoƙari ya amfani da wannan damar wannan amincin da aka ce a ji daɗinsa amfana da shi a cikin wata mai alfarma sai wani ya amfani ya kore shi ya cutar da wani ko ya gusar da amincin to a wato ya wajaba kai ka kare kanka kai aje magana alfarman wata mai alfarma alfarmarka li'anna hurmatan nas muqaddamatan ala hurmatil azmina alfarmar mutum ita ce a bar gabatarwa akan alfarmar wani zamani shine a shahrul haram bi shahril haram wal hurumatu qisas wal hurumat duk wata alfarma in an keta ta qisas arama a kowane a kowane lokaci ne fa man itada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci a koyaushe ne fa'tadu alaihi kurama bi misli ma da alaikum kawai dai irin ta'addancin da ya muku irin sa za ku rama wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji wa alamu anna allaha ma'al muttaqin Allah yana tare da wato matsoran sa anan za mu tsaya insha Allah ta'ala kuma kamar yadda bayani ya gabata insha Allah gobe za mu rufe wannan tafsiri na wannan shekara sai kuma baɗi mai yawan rai Allah ya albarkaci abinda muka faɗa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu wato ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya mana gafara Allah ya azurta mu da ikhlasi da kuma wato tabbata akan tafarkin sa yan uwa wanda suke daukan nawan wannan karatu tun daga kafafan yada labarai da na dauka da ido Allah ya saka musu da alkhairi da yan agaji wanda suke sahala komai ya tafi daidai Allah ya saka musu da alkhairi da yan uwa masu saurara الله يبام هدا مجبات أشك اللادن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين